وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم idan kun kasance matafiya ba ku samu wanda zai rubuta muku takardar bashi ba to ya isar a ba wanda yake ba da bashi wato mai haƙƙi jingina da zai karɓa daga wanda yake bi bashi wadda za ta zama lamuni akan haƙƙinsa har zuwa lokacin da wanda ake bi bashi zai biya abin da yake kanshi na bashi idan sashe ya aminta da sashe ba lalle ba ne a samu rubutu da shaidu da jingina sai bashin ya zama amana ne a wuyan wanda ake bi a wannan lokaci wajibi ne a kansa ya biya wanda yake bin shi kuma wajibi ne a kansa ya ji tsoron Allah a cikin wannan amana kada ya musu komai a cikinta idan ya yi musu to wanda ya halarci mu'amalar ya ba da shaida baya halatta ya ɓoye ta duk wanda ya ɓoye ta to zuciyarsa zuciyar fajiri ce Allah ya san abin da kuke aikatawa babu wani abin da yake ɓoyuwa a gare shi kuma zai saka maku akan ayyukanku